This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Alhamis 29 ga watan Agusta na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira da wani ɗan Najeriya mazaunan ƙasar Kanada game da illar kalaman ƙiyayya bayan da wata 'yar Najeriya da ke zama a ƙasar ta Kanada ta yi kalaman da ke barazana ga ƙabilar Yarbawa da 'yan jihar Edo da ke Najeriya a cikin wani bidiyo da ya kara da shafukan sada zumunta. gaskiyar magana kiyayya dama bai kamata ba da yake mun girma ga baki daya abin da ya kamata shine abin da zai kawo cin gaban kasa dole mu haɗa kai magana arewa a kudu kowa ya ban man wannan ya zama wani abu ne wanda an fita waje ana yi ba Ibrahim Raba kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba kuma an jima kaɗan idan mun buɗe layin wayar mu za mu so mu ji ra'ayoyinku akan illar kalaman ƙiyayya. Shin ya kuke ganin yunkurin aibata wasu saboda ba kwa ra'ayinsu ko saboda wani dalili wanda bai shafi kowa da kowa ba? Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda ya ci gaba da tattaunawa a kan batun ambaliyar ruwa da ake fuskanta a kasashe da yawa ciki har da najeriya da jamhuriyar nijar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya ga labaran mai karantawa hauwa sharif A ranar Alhamis din nan sojojin Isra'ila suka ce sun kashe wasu ƙarin mayakan falastini a yankin gabar kogin Jordan. da ya hada da wani jagora a lokacin da ta kai hari na biyu a jere isra'ila ta ce sumaman da ta rika kaiwa a sassan arewacin gabar kogin jordan da ya kashe adadin mutane goma sha shida kusan dukkan su mayaka tun a ranar talata ta kai su ne domin dakile wasu hare-haren falistinawan da ya sun ce suna kallon hakan a matsayin faɗaɗa yakin da isra'ila ke yi da hamas a gaza na tsawon watanni goma da rabi da take-taken akaba gurinta na gwamman shekaru na mulkin soji a kan yankin na gabar kogin jordan a yanzu dai isra'ila ta ce kwanaki uku kacal ta amince ta daga kafa domin gudanar da ayyukan jin kai a gaza da zai fara daga ranar lahadi domin ba jami'an lafiyar majalisar ɗinkin duniya damar bayar da rigakafin cutar polio a yankin cewar hukumar lafiya ta duniya who akalla mutane 30 ne suka mutu a arewacin sudan cikin kwanaki biyun da suka gabata sakamakon ambaliyar ruwan sama da ya shanye al'ummomi da ƙauyuka ya kuma rushe ɗaruruwan gidaje a wannan watan dai mamakon ruwan sama a sassan sudan ya shafi gidajen jama'a sama da 317 cewar hukumar kare fararen hula ta sudan wani mazaunin yankin da ambaliyar ya shafa yassin abdulwahab ya bayyana cewa barnar da ambaliyar ruwan ya haifar ta yi muni matuka gidaje da yawa a ƙauyukan sun ruguje inda mutane ke kwana bisa tituna a mawuyacin hali mutane 118 daga cikin waɗanda lamarin ya shafa ne suka rasa mahallansu adadi mafi girma a duniya da ya zarta na waɗanda rikici ya ɗaiɗaita da yakin ƙasar ya haifar Birtaniya ta farfado da kokarin da take yi na fada da karfin 'yan sanda don kakaba dokokin taka birki ga yin zanga-zanga bisa tituna kudurin da wata kungiyar kare 'yanci ta ce ya yi karan tsaye ga tsarin doka da oda kungiyar ta liberty ta yi nasarar kalubalantar sauye-sauyen tsarin doka da oda da shafi al'umma da tsohuwar gwamnatin 'yan ra'ayin rikau a watan mayu ne dai babbar kotun london ta yanke hukuncin cewa lalle gwamnati ta wuce makaɗi da rawa a damar da take ba 'yan sanda wajen kakaba matakan an samu tsaiko a roƙon da ma'aikatar cikin gida ta yi na yin fatali da hukuncin a watan yuli jin kaɗan bayan jam'iyyar labour ta lashe zaben 'yan majalisar dokoki da ya ba da damar tattaunawa da liberty dangane da sauyin a wannan watan ne dai sabuwar gwamnatin birtaniya ta yanke hukuncin dorawa akan roƙon da darakta na liberty akiko hart da ya ce mataki ne mai ban takaici ana sauraron labaran daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ranar alhamis ina ne sojojin ukraine suka ce rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuki guda 74 da makamai masu linzami guda uku da ake lura da tafiyar su inda rundunar tsaron sararin samaniya ukraine ɗin ta ce ta yi nasarar kakabo 60 daga cikin jirage marasa matukin sojoji sun ce an yi nasarar kakabo jiragen marasa matuƙi ne a yankin chakasi dnipropetrovsk donetsk kharkiv kherson petrovohrad kiev poltava da yankin sumi jami'ai a kif sun ce babban birnin ukraine ya ɗanɗani zagaye uku na ruwan hare-haren jirage marasa matuki a tsawon kwanaki hudu babban jami'in gudanar da mulki na dakarun birnin ya sanar ta kafar telegram cewa bangaren sanar da alamun yunkurin makiya na tsaron sararin samaniya ya kasance cikin shirin ko ta kwana na tsawon sa'o'i shida kuma babu ɗaya daga cikin jirage marasa matukin da ya nasara akan inda aka hara papco ta ruwaito cewa barakuzan jirage marasa matuƙin da suka wargaje a ƙasa sun rika fadawa kan saman gidajen jama'a a gundumomi uku na kif to amma ba a bada labarin samun wanda ya samu ko da kwarzane ba sakamakon hakan Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwanakin nan ne wata 'yan Najeriya mai suna Amaka Patient Sunberger mazauniyar kasar Kanada, ta yi barazana ga kabilar Yarbawa da 'yan jihar Edo a Najeriya a cikin wani bidiyo da ya karaɗa shafukan sada zumunta. Majalisar Wakilan Najeriya ta rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnatin kasar Kanada, inda ta buƙaci ta yi bincike tare da gurfanar da Amaka a gaban hukuma. Ibrahim Rabo wani ɗan Najeriya da ke zama ƙasar ta Kanada ya yi Allah wadai da halar ya nuna ƙiyayya ga wata ƙabila ko wani rukunin jama'a daban sannan ya buƙaci jama'a su haɗa kai don ciyar da ƙasarsu gaba a duk inda suke kamar yadda za ku ji a hirarsa da Grace Alheri Abdu. gaskiyar magana kiyayya dama bai kamata ba da yake mun girma ga baki ɗaya abin ya kamata shine ah, abinda zai kawo cin gaban ƙasa dole mu haɗa kai maɗa da kai sosai magana arewa a kudu kowa ban tsaman wannan ya zama mana wani abu ne wanda an fita waje ana yi ba ko. Mm. To mm, ya, ya zamantakewan ku tsakanin waɗanda suka fito sassa daban-daban na Najeriya a nan Kanada inda kuke? ri gaskiya ni ban ga wani bambance-bambance ba a nan gurin. don yawanci kamar inda muke a nan gurin kin ga mutanen arewa yawanci ba mu da yawa a nan yawanci ni na san dai kin san na taba zuwa UK hmm. na san cewa yawanci yan arewa akwai a UK a America amma a nan a Canada especially ta gefen da muke ba ba mutanen arewan da yawa amma kuma ba wai wani ba ni ina alaka da yan Najeriya da yawa nan hmm. daga kudancin kasan da kuma na arewa ma gabaki daya akwai mu amma ba wai muna da yawa ba Mm. so muna haɗa kai a nan gudun ni ban ga wani abin da yake kawo wani bambance bambance a nan gudun kana ganin wannan abin da wannan matan ta yi zai yi wani tasiri musamman a dangantakar ku zamantakewa ku ku da kuke nan da ko kuma waɗansu sauran mutane a waje to yawanci dai kin san ya dangana ga individual ko mutane daban-daban mutane daban-daban abin da nake magana shine ban tsamman wannan zai kamata ya kawo wani abu ba domin saboda abinda da dai muka tashi da shi shine kauna ko ya kamata mu kaunaci makwabcinmu ko ba haka ba kuma dokan kowane kasa bai bamu yanci domin saboda mu yi furuce-furuce wanda zai kawo illa ga wani ba so ina ganin mutum da dai yana da tunani bai kamata a ce ire-iren wayan abubuwa ya kawo bambance-bambance ba ina ganin ya kamata mu sake duba juna mu sake duba yanayin tafiya kauna ya zama shine abin da ke gaba to ku da kuke nan a nan ƙasar kanada nan 'yan najeriya musamman menene ya fi ɗaukar hankalinku kin ga mun bar kasa mun bar Najeriya tsakanin nan da Najeriya na da nisa ba to mu ni kamar ni idan na ji abu a kasa dole zai dame ni domin saboda daga can muka tashi hmm. ko ina muka je dole dai kasan namu ne so abin da ya kamata muna la'akari a kai shine mu kaunaci juna na sha faɗa cewa kaunaci juna domin ni na ga mutane daga kasashe daban-daban sukan haɗa kai a nan gudun ma akwai grup na 'yan najeriya da yawa wanda kuma suna muna halarci ah, irin taruwan da suka sukan kira lokuta-lokuta kuma yana da kyau hakan so ni ban saman ire-iren wannan abu na ga wannan dai akwai wani rashin gane wanda ya faru da kuma me yawa ya kawo ga wannan fuce fuce mm. so bai kamata ya zama na abin da zai kawo bambanci-bambanci ba to a kamata nan akwai bambanci a yi kokari a sulhunta to a gida idan aka samu waɗansu matsaloli irin haka kamar irin wannan rubuce-rubuce da ta ko kuma uh, furici na wannan matan akwai waɗansu da sai su ɗauke shi sau da kafa har ma su aiki da shi ya kawo ta da zaune tsaye. E matsalan uh, shine kaga wasu ba sa dokan lokaci domin saboda su gane menene ke kawo furuce-furuce haka bai. A zamanin da muke social media yanzu da yake an riga an furuce abu haka wani sa'i zaki ga zai yi tafiya. wasu kuma ba za su yi tunani ba bai kamata a ɗauki irin wannan abu a sashi a zuciya ya kawo ga tashin hankali ba ya kamata su da su kai furuce-furuce da ya kawo ga haka a yi kokari a sulhunta a samu zaman lafiya sannan kuma a kaunaci juna kasan namu ne fa so bai kamata mu kawo bambance-bambance abin da zai kawo matsala ba Madalla a gaida Grace Alheri Abdu da ta yi hirar da Ibrahim Rabo mazaunan ƙasar Kanada. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A yau shirin yanayi da muhalli zai dora ne akan matsalar ambaliyar ruwan da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya wacce kamar makwabciyarta Nijar da wasu kasashe a sassan duniya suke fama da mummunan ambaliyar ruwa da ya sanadiyar asarar rayuka dukiyoyi ta ma albarkatun gona. bisa alkalmin hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya nema ambaliyar ta shafi jihohi 28 cikin jihohin kasar 36 sannan ambaliyar ta fi kamari a yankin arewacin kasar musamman ma a jihohin Bauchi, Zamfara, Sokoto, Neja da Jigawa. Hukumar agajin gaggawar ta ƙasa ta Najeriya nema ta ce asarar rayukan da aka samu sakamakon mummunan ambaliyar da ƙasar take fuskanta na iya ƙamari cikin watannin Satumba da Oktoba kasancewar a lokacin aka fi samun ruwan sama sosai. alkaliman hukumar ta nuna cewa ambaliyar ta kashe sama da mutane 170 sannan ta raba wasu dubban mutane da mahallansu a najeriya a bana kakakin hukumar ta nema ezekiel manzo ya shaidawa muryar amurka cikin harshen turanci cewa A yanzu muna ci gaba da kai ɗauki a wurare da dama inda ambaliyar ta auku. Ba za a ga ƙarshen lamarin ba yanzu, kasancewar yanzu ne damuna zai kankama sosai. Ambaliyar ta fi kamari a arewacin ƙasar. Sannan rahotannin da muke samu sun nuna cewa kogin Benue da Niger suna da cika. kuma idan ruwan ya dada cika a waɗannan koguna zai batse ya yi ambaliya a cikin ƙasa don haka muna hasashen samun ruwa mai yawa daga jamhuriyar uh, niger We are uh, conducting assessment Muna ɗaukan alkalaman barnar da aka samu sannan muna ƙara ƙaimi wajen wayar da kan al'umma domin su kaurace daga hanyar ruwa don gudun kada ruwa ya tafi da gidajensu. Har yanzu lamarin abin damuwa ne. A nashi ɓangaren kuma Umar Namadi gwamnan jihar Jigawa ɗaya daga cikin jihohin da ambaliyar ta fi kamari ya shaida cewa ambaliyar ta salwantar da muhimman kadarorin gwamnati da dama. a lot of attention is being diverted to, to that area because you need to An mai da hankali a wannan wurare domin akwai bukatar a kan matakai. Uh, Tabbas gwamnati ta yi asara sosai. Bacin haka gwamnati za ta kashe ƙarin wasu kuɗaɗe wajen yin gyara. A lot of extra expenditure will have to be incurred. Sai dai kuma a bayanan Farfesa Rabiu Magaji. malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya. Kuma ɗan ƙungiyar OSHA wato ƙungiyar da ke tabbatar da kare lafiya a wuraren aiki ya ce akwai buƙatar hukumomi a Najeriya su yi gyara akan yadda ake shirin tunkarar ambaliyar ruwa a ƙasar. La'akari da cewa tun farko ana sanar da matsalar ambaliyar ruwan tun kafin ta sauko. na farko dai wannan predictions da ake samu shekara tana da amfani amma abin da ke faruwa tun farko su ma akwai matsaloli matsalar da ake fara samu shine naimet waɗanda suke kokarin su ba da prediction din akwai abin da muke cewa community based early warning system wanda yake nufi wannan shi kansa wato prediction cewar za a iya samun ambaliyar ruwa a guri tattara bayanan da ake kafin a fitar da shi ya kamata ya zamana cewar ya zamana al'umma an sa ta a ciki amma ya zamana cewar yawanci su naimet ba sa sa al'umma a ciki su suke yi sai ya zamana cewar abubuwan da za su fito da shi na makalar cewar gashi bayanin abubuwan da mutane ko kuma da guraren da za a samu ambaliya din ta ya zamana su wannan bayanan nuka din mutane da dama ba sa fahimta saboda wani abu ne wanda yake a ilimi na abin da ya shafi harkar yanayi wanda amma da a ce da mutane din aka yi na farko dai zai zamana cewar sun fahimci menene zai faru kuma tun a farko ma kafin a saki wannan bayanai din an yi wannan bincike din tare da su kafin a lallai lalle wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ya zama na cewar ba a samun ci gaba amma da a ce da mutanen aka yi idan aka fitar dama mutanen sun san akwai wannan matsalar kuma sannan tunda da su aka yi su ma za a yi amfani da su wajen su ga sun tabbatar da cewar sauran al'umma gari sun karɓi wannan shawarwari na biyu shine idan aka fitar da waɗannan bayanai akan cewar za a samu ambaliyar ruwa domin a shirya gaskiyar lamari kawai ana fitar da shi ne a yi tarurruka tsakanin hukuma ta ƙasa mai lura da harkar agajin gaggawa wato nema wanda take kiran gaba ɗaya duk hukumomin agajin gaggawa na jihohi da kuma masu ruwa da tsaki akan irin wani haka don da akan kira mu amma yanzu ma yawanci ma ba a kiran mu sai dai a je a yi wannan zama din waɗanda wasu su yawanci waɗanda suke zuwa wurin musamman daga jihohi wanda tunda sakewa ake yi kowace shekara ko kuma kowane lokaci idan aka samu sabon gwamnati wasu sababbi ake sawa a matsayin shugabanni wato executive secretaries ko kuma dgs na waɗannan gurare da ake cewa hukumomin agajin gaggawa na jihohi wato semas sai a zo a taru a gama bayanin nuka kawai a tafi amma yawanci ba a ma samu cikakken me da me ya kamata wasu ma ba sa ma gane abin da ake bayana na uku kuma akan samu matsalolin cewar idan aka yi wannan bayanan nuka din yawancin wannan hukumomi waɗanda suke da ake cewa wato na agajin gaggawa na jihohi wanda kowannen su zai koma ya ga me ya kamata a yi idan suka zo ba su da hurumi duk yawancin da daman su zaka ga ba su da direct access wato samun damar da za su iya zama zama da gwamnoninsu da sauran shugabanni a jiha wanda su ne masu faɗa a ji kuma su ne waɗanda suke ainihin ba da kuɗaɗe da kuma shugabancin da za a iya amfani da shi wajen dakile abubuwan da za su iya kawo wannan ambaliyar ruwan so an dai fahimtar da wannan abin an ba da labari amma idan aka zo sai ya zama na cewar an samu matsalar ma ba iya gwamnoni din ba su zauna sun yi babban taro da su waɗannan shugabannin hukumomi na agajin gaggawa din da za a san cewar fa wannan abin yana zuwa kuma ga matakan da ya kamata kamata a ɗauka. Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. ni aisha mu'azu nake cewa mu haɗu a wani sabon shirin za a gaida Aisha Ma'azu. To yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan illar kalaman kiyayya Shin ya kuke ganin yunkurin aibata wasu saboda ba kwa ra'ayinsu ko saboda wani dalili wanda bai shafi kowa da kowa ba? Sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu kira na farko daga Nasarawa. To, alaikum. Wa alaikum assalam. Garba Sale ne likita rediyo daga nan karamar hukumar nan jihar Nasarawa. To muna jan kamalan garba. Yanayin yanayin um, kalma musamman ma zan ce kalma ta sana domin baka ra'ayin mutum ka zo ka bata shi gaskiya wannan bai cancanta ba. ya yi kyau idan akwai wani abu tsakanin ka da mutum gaskiya ya kamata kai da shi ne kamata ka gaya mishi kuma ku sasanta a tsakanin ku amma wannan kalmar yana haddasa fitintinu a cikin al'umma kusan yanayin da ake samun rayuwa kenan zai yi kyau a ce hukumomin sun shiga cikin an gane wanda ya tsani wani har ya kawo haddasa fitina to zai kyau a hukunta shi kuma Allah ma bai yarda a bata wani ba. To mun gode Malam Garba Sale yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum da wa muke magana daga Abuja. Assalamu alaikum murya Amurka birni Washington DC mai magana Usman Dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya. To muna ka kamalan Usman. Masha Allah kuna tare da Usman Dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya hakikanin gaskiya na ji maudu'i Allah ya da alkhairi. To muna sauraron ka mu ma mun gode. to masha Allah a um, gudun mata ana a gaskiya hakikanin gaskiya kamar yadda dan uwana wanda ya sauka ya faɗa hakikanin gaskiya wannan ne shine ake bi wato yadda za a fitar da komai da komai ina maku fata da alkhairi to mun gode Usman dan Fulani daga Abuja yanzu kuma bari mu je Kaduna Assalamu ah, alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kaduna. Ah, sunana Ibrahim Alaramma da cikin Kaduna. To muna jin ka Malam Ibrahim. To gaskiyar magana furta kalaman wariya bai dace ba matuka ganin cewa dukkanmu mu 'yan adam ne Allah ya yi mu kuma ya yi mu mabambanta ne domin mu zauna tare mu fahimci juna ga baki ɗaya. wajibi ne kowa na bukatan kowa ta farnin zamantakewa da kuma mu'amala hmm. duk inda allah ya aje mutum ya kaddara nan ne wajen cin abincin shi to bai kamata ka dinga kushe halittar allah har ya zo ka ja mu wasu kyama ana tunanin ma ai waɗannan kabilun su ma haka suke to mun gode malam ibrahim ramma yanzu kuma bari mu je taraba Assalamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. Hello? Hello, da wa muke magana? Malami daga Taraba ko kana tare da mu? Hello? Hello, da wa muke magana? Ibrahim ne wancan wula da. To, Malam Ibrahim muna jan ka. To, masha Allah. hakikanin gaskiya kalaman siyayya abu ne wanda yake kwata-kwata bai dace wani dan uwa nuna wa dan uwa haka ba mm. ya kamata mutum ko da baka kaunarsa a rayuwarka to bai kamata ka nuna mai al'amari na kiyayya ko wasu kalamai wanda yake za su kawo wani fusata ko kuma ya nuna fushi a kai ba. Mm. A ra'ayina kenan. To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula daga Neja yanzu kuma bari mu je kwara. Eh, assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya daga nan kwara. To muna jan kamalan Bello. Kalamun kiyayya ko kuma na na rashin so kiyayya gaskiya bai dace ba. Mu zan ka mutunta juna yan uwan mu gada mu nuna musu wani kalamai na kiyayya ko kuma yin wasu abubuwa ko kuma yin karya ko kuma wani batanci daga wata kabila. gaskiya wannan bai dace ba wannan ita ce ra'ayi na biyo yana eh, gode to mu ma mun gode malam mun gode malam bello to yanzu kuma za mu sake komawa kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalamu suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya alhaji musan garo kana lafiya me ra'ayinka lafiya sanau da ke ra'ayina wannan abun bai kamata a ce duk irin wayannan abubuwan da ake yi abubuwa ne wanda suke marasa kyau kamar yadda Allah subhanahu ala ya halitta dan adam ya halitte mu daban-daban kuma da Allah ya so zai yi mu duk iri ɗaya ko kuma duk kabila ɗaya tun mm. ko ya kamata a ce ya nuna wannan wariya da ake yi ba abin da ya dace ba ne kuma ya kamata a ce mutane su rika gane cewa aibanta dan adam ko kuma ka aibanta wani ba abin da ya dace ba ne hmm. to haka ya kamata al'umma duk abin da za su komai a tabbatar da cewa ana yanke a bisa kan da ya dace ne muku fatan alkhairi alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan najeriya mun gode alhaji musa garo yanzu kuma za mu sake komawa jihar neja salamu alaikum

masha Allah da kuma kalaman siyayya na dukkanin gaskiya duk wani abu aikin da abin aka koma ma an ce faɗi alheri ko kai ga wannan kuma ba wani hadisi ba ne sai wanda ya kamata ta mutu ga amfani ba gaskiya ba. To mun gode injiniya Lawal yanzu kuma za mu sake komawa jihar Neja. Wa alaikum salam. To mana jan kamalan sha'aibu. Eh, na ji maurin da ake tattaunawa kai mm. to gaskiya magana fita kalmar kiyayya da kuma nuna wariya ba abin alkhairi ba ne saboda mun kai alkhairi da abu daya zuwa biyu duka jikin mutum daya muka fito cikin annabi adam da hawa muka fito bai kamata a ce mu rinka nuna ma junanmu wariyar launin fata ko kuma kalmar kiyayya abin nan bai da amfani ga musulmi ga kowane addini ya kamata al'umma ka samu gyara tabi'un bai kamata a ce bin kuna da bambancin ra'ayi ko kuma bambancin launin fata ku rinka nuna ma juna kiyayya ko kuma furta abubuwan da ku bai dace ba ina fatan ubangiji Allah ta a tashi lafiya na gode To mu ma mun gode Malam Sha'ibu daga jihar Neja. To ma sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin a kira a bayyana ra'ayi. To madalla yanzu kuma ga wannan saƙon. Masu sauraro albishirinku, shan kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To Maryam a takaice a ranar Alhamis dinnan ne sojojin Isra'ila suka ce sun kashe wasu ƙarin mayakan Falasɗina a yankin gabar kogin Jordan da ya hada da wani jagora a lokacin da ta kai hari na biyu a jere. isra'ilin ta ce sumaman da ta rika kaiwa a sassan arewacin gabar kogin jordan da ya kashe adadin mutane sha shida kusan dukkan su mayaka tun a ranar talata ta kai su ne domin dakile kai wasu hare-haren akalla mutane 30 ne suka mutu a arewacin sudan cikin kwanaki biyun da suka gabata sakamakon ambaliyar ruwan sama da ya shanye al'ummomi da ƙauyuka ya kuma rushe ɗaruruwan gidaje a wannan watan dema makon ruwan sama a sassan sudan ya shafi gidajen jama'a sama da 317 cewar hukumar kare fararen hula ta ƙasar ta sudan Birtaniya ta farfado da kokarin da take na faɗaɗa karfin 'yan sanda don kakaba dokokin taka birki ga yin zanga-zanga bisa titina. Kudurin da wata kungiyar kare 'yanci ta ce ya yi karan tsaye ga tsarin doka da oda. Kungiyar ta Liberty ta yi nasarar kalubalantar sauye-sauyen tsarin dokar da oda da ya shafi al'umma da tsohuwar gwamnatin mai ra'ayin 'yan riƙau ta yi. A watan Mayu ne dai babbar kotun London ta yanke hukuncin cewa lallai gwamnati ta wuce makaɗi da rawa a damar da take ba 'yan sanda wajen kakaba waɗannan matakai. rukunin kungiyar masu kafafen yada labaran kasar kamaru sun ce wasu masu dauke da makamai sun kashe mambobinsu hudu mummunan kisa a babban birnin kasar yawun da a cikin makonni ukun da suka gabata wasu masu dauke da makamai sun kawai emmanuel ecoli mawalifin mujallar da ake bugawa mako-mako ta la voz da wakilan kungiyar manema labarai marasa shinge ta kamaru To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin hawa sharif da ta taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyar mu ta yau sa'ida hamdun ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.